eno alsilame woni jun sai alfage ne dini a immatul musulmin alsilame wani jun funay ihin kano alfagai da banko ne alfagai kango kai da alsilam tare wani misa kanga bare ce wanda ya bare ce ko irko kwanda ga da banko ne kango alsilamai candi i wani mise kurra i an dunya da i wani allahar wani misaira wani kulburga kul hannun isai inga ci bon dumiya da janga fatayen iga da addu’in ta isa da gomni gabananta annabi sallallahu alaihi wasallam ne wali amatul muslimin addina a matukul kalkun hannaino alsalamai kul marganta shi albarai da bobarai zan kai da dottije yan kun hannai ta isa ice wanda yan iwazi yan iga sinayyan nan kan igba ga sinayyan yan wato kan bonna wannan tito bonna kun hannai ta addina ra wurin sai hadisa awocire alfagay igoga kayda taalibay shinin da zari kanganan ima kun hannawo tonandi kanganan bore kulu ima wafaku da irko subhanahu ta'ala wani yarda kanganan bore kulko koramate alzanna amma annabi sallallahu alaihi wasallam gane ga al'umma kulko furo alzanna kal dai bor wangi sahabai ne annabi sai no wangi ane bankan bandum aise to kul da no furo alzanna amma barkan nay ko ta ngi tubara kan wanci irko mirdan barkan ga bandum annabi sallallahu alaihi wasallam to amma matkan ira alfaga ne ci da irmo duwa kirba irin sala inga ci hananiyan hananiyan irga bai ba andun ya ba fonera adama ya zakan ga hanan dawa kan ga kaza mai isi ya yau isin daidan disi gamara yare ka barkan ga hanan iga biskirandi barkan si hanan ba wadin sai irko subhanahu wataala ana bore kan ga hanan irko subhanahu ta'ala ani sabu ani sifa alqur'ana ra irko ne inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin irko subhanahu ta'ala ga ba bore kan ga tubi boban diga irko ga italaki gite kinin da zari mai irin mutum asumiya annabi ne irko subhanahu ta'ala ne eh, in ga ba bore kan ga tubi boban da wata kulu wa yuhibbu almutatahhirin irko ga ba bore kan ga hananiyan boban ya koyni ku ba bore annabi sahaba yanno kan ine yanno kan irbai larabai lokacodin cine igonda hari sandai amma gamar ganda hari din kango din kambo din kango kan kanga ci madina kambo di koi sajora iga boy da hari iginge bo hananan da hari to ngano irko so hanta alaka agogi sabu ane fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirun mutahhirun irko ne mutahhirin irko subhanahu wa ta'ala ne jingara da ra kan da tuku ba jingara alborfo yangono kan irko ni sifa ane kan borenno kan gaba inge mahanan to irko subhanahu wa ta'ala mu gaba bore kan ga hanan yanno a tabbati muslim wani hadisara halka son dai hananiyan wani sefe harra da kan irko gaba wadiyan a kubayyan wo alsilamu tarira annabi sallallahu alaihi wasallam a gane toho shatur iman hananiyan amantikala cimandiyan wani farsimino cimandiyan dini faif kanan da hinka to jara inga gati hananiyan to bakan sai muhammad salih bin usaimin hadisa wo kire a ne hananiyan wo ki iga bonunda ani alfaga ne kan inga hannun hananiyan kan gabar ga tegafin shirku ga zama shirku mantikal an na jasano shirku sabbai sai mona irko na ta'ala na dewai danton ima borai ce ga ka irko wani addina ga bore mu tauhidi ta irko sai zama tauhidi ga ta hannun wo shirku ga ti zibe zama irko na ta'ala gane innamal na najasun fala yaqrabu al masjid al harama ba'da imamihim hada. irko irkone shirkance wo imantikala annajasa yono chakosiyarno zibiyanno misimanu irko wani jingara jiro banda amma ne alfaka foyin wani kan a yin wadai wa kan dai bore ga inga ti bar mahanan wata kan janaba dubar wala bar mahanan wata kan zibi kai na funu borga wal bar mahanan wata kan borga ba da alwala to hananiyan larabci na radai an nazafa. fage ninga ci an nazafa hannuniya ikul ma'ana deno da zamnici na dinda ilmi fasar dai dinne a tahara dinne an nazafa ikul dai ma'ana fallon kai nogo go ise amma shari'a ra alfage ne inga ci irtifa'un wa zawalul hadafi danga gabuwar mu zibi sambu ga ni ga hamu ga wal ga ka bata makar ranu nugo wa zawalul hadasi da koi ne zibo kan fatin ga hamu ga ingan ma wasu ga ni ba awil khabath wala mozibi kan ga funtare kan kaga ga danga an awin najasa wala an najasa fun kan kaga ga. nimi nima nimi wasu bi wasu ta tilma da hari nimi wasu ga kaniga hamuga zibi kan fataniga hamuga wala zibi fu kan fata tare kan kaga ga hamuga dan wala an najasa yan nimi wasu ga ka da hari awi turab bu nima labu dan gitus wahuma at-tahurani al-mubahani alfagani yin kai wa bar mahanan da hari wal bar mahanan da labu hanan yanno kan alislamatare ni halalandi kamar ko subhanahu ta'ala gane wa in kuntum junuban fattaharu darante janabu koniyan to aran mahanan to hanan yan mu irdi irko da sallallahu alaihi wasallam alo abafunara fonda yanno a can boraisi ago hanan yan kigite da hari da janaba duboro boro mu nyumai da hari ga janaba dinka walawai borno kan al'ada kurke a am nyumai da hari wata kan hayyan eh, al'ada kuro da ka ase bora am nyumai kan gana amsintin ibada wal hayyan no bora hayyaban hayyan kuro den kai bora se bora ba sintin ibada ya dinga bora ga nyumai kan gana bora sintin ibada din amma da haro din mongu wala mo uzurfo ka kan haro ne ya ni singa ni singa goida ma ngita agin dorandi to ni goyde laabo wal hari mo sino laabo gono borga tama kan matka irga hawga dia insha Allah ya no irko dia sallallahu alaihi wasallam agane sahaba yi sai wala gane iral salama yisi hal dai arra afuka jingarai ga babu furu jingarara bora mun ta mai barga guna dirko te tezi bifu guna ta mai ga annabi ne nimi tu tusu laboga nimi zir wadi ga laboga wodi nugaka borga bor borum jingarda da mahamfo annabi sallallahu alaihi wasallam A goga sahabai jingaran zama bayan annabi ga jingar da tamu nga jingar sahabai mai jingare bayan ga tangare sino laburano igi jingar bayan ga to kula hanfo annabi goga jingar sallallahu alaihi wasallam kula sahabai di annabi ngini tamaika ingi boninge tamaika to kan asallam ane ifo sina arna an tamaika ini annabi sai irdini nin tamaika no asino ane aiwa malaika jibrilu ne sai kan ai tamai din zibigo iga asino ai nika to gana ne sai watul kan aranka jingarai aram gungadi aran tame dai zibi fogo iga arami arami ayo siri la boga amma ziriye mo de aga aga siboka to hanan wo akito amantikal wajibin wal islam tarera dai zibi be rono go borga wala zibi kainano to borga dan borma wasu ane tajibu taharatu minan najasati liqaulillahi ta'ala wasu ya a ne bar ane borma hananga funu annajasa ga amantikal wajibinu domin irko mbogene annabi ni ban kara ni nimi ji wa qawlihi ta'ala da irko sannu ka ne wa idha ja'alna albayta masabatan linnasi wa amanan wattakhizu min maqami ibrahim musalla wa ahidina ila ibrahim wa isma'ila an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'i sujud irko ne annabi sai mafangu wala mo fillani bore se ilja'anna albayta wato kan irna fuwo dan kan gati kawa fuwo masabatan linnasi hay kan bore ga koy ga ka ase jirkul bore kwaika ina te nangu kan bore kwaika a ase wa amanan da nanai nangu makka kwara walin ne kaba irko na da nanai nangu bore sai ya no irko ne ise wattakizu min maqami ibrahim musalla warma maqama ibrahim nangodin digite jingar nangu gano ne wa ahidina ila ibrahim wa isma'il yarno irna alkawali di annabi ibrahim ga da iso ga ti isma'il irna isai an tahira baitiya litta'ifina aran mai fuwo hananan di ga ti jingarai ima hananan da habuyan da zibe wasu yanga ga da turare yan da yan da tangare di zibi imi barmai wali imi nyum imi gidan kanga nan goma Kano bare kanka ga ibada sai to irkoyne an tahira ya aran mai fuwo hananan di litta'ifina bare kan kaga tawaf hajjaje din kan kaga tawaf wala bare kan kaga umra tawafu din ki ite aram nan gaidin hananandi wala akifina da bare kan ga bare kan go da gore wala bare kan ga itikaf aram nan go hananandi ise war ruk'i sujud da bare kan ga kan ga di iga sujud mana bare kan ga jingar watu to wani yan kulu iga ce bai kan hananiyan wiza harno kan ga wajibi ya no a tabbati abdullahi bin umar wani hadisa a rakan imam muslim a nafilla annabi sallallahu alaihi wasallam gani la tuqbalu salatu bi ghairi tahurin aw kama qala alaihi salatu wassalam annabi ne irko su jingarta kimante da hananiyan jingar ki ta da hanin ti bar mu jingar da alwala to hananiyan wurin a gwandin ga shartai kan shartadin diman kubai ni da ba ne ta irko sta a goshar tere radio al-islam tare al-islam zama cafari wa ananin kulkan a te dai har kason dai tare bero din kan guwa ara yi mai yan wodin singaka wani hannun yin ka kaka ce a singaka da manta a tubin ka al-islam al-aqlu a goshar tere kan gana nan yin yan irkwai mata amte kan buragon da lakkan manti fallaka komono dan fallaka komo zibi kulkan duwa zanga janaba kulkan duwa ba da an yi mai dai isala sab zamango irko subhanahu ta'ala da in kala musambu aga ya no agodin koy ne ago wani hanane wani sharta ira albulu bor mu te baligi bor ga te baligi mo baligi tare iga bai watkan arusu ga hindiri jirkul kan go barasi hadde alboriza no ga hindiri manim fatta ase wala jinadin dai hamni sintin gazai wadin kul alama no kan ga cebikan ate baligi da wai borno mu ba matkul kan ajire ga nan da har da al'ada kuri sun tinga banga ga to wani yankul igala sabu barkance baliji ya dinga shari'a gadi wani sai shari'a ga yamar bore mingi iza yamar da jingar zagiri iye dito jirwai siga ta imikar zama di ifandai irko te ite baligi lokacin cine ki tai kan ga babai a gidi. di ibu isi jingar irko gidi da wadi wani wani sai alsalama e musumurai zankai di to jira di ima ima ima gabu ne te zankai sem ko gi halaji to da bara to lokacin nin kine ga koi kala amte alberi kala ka ga te to tijire to wato wato nin igala sab te baligi to baligi mo ago ayo ago sharte ra kan ganan borma hanan amte waji borba ya no ago ira dukhulul waqt lokacin furaya nima hanan a gonda lokaci da lokaci furo danga ibada lokaci mana janaba no goniga amma jingar lokaci man furo din hanan aga bori amma hadda jingar era furo janaba ka janaba goniga to wajibi no lokacin nimo dum tunga nim tunga nyumai kanga na nim jingoro din zama irko da sallallahu alaihi wasallam aga bagu mu kan janaba go irko da ga astungunyu mai kala jingaro lokacin manu am mai ga am ko jingar sallallahu alaihi wasallam to iga dai gumo a wani shartai amma ago igine rade borom ti alislamu am ti kan bora da lakkal bora te baligi lokacin mu furo wani yankul gono to amma hanan yanwo alfage na faiga ko kanan di hinka ane tatafarra'u ila anwa'un tahara tatafarra'u ila naw'ain kuma taharatul hadas wa taharatul khabas hananiyan dimi hinkano matkan alfage ina ina zaban ga koi hanan yangono kan warga hanan gafunu funu alhabas alhadas kai zibi kan gafata warga danga har mun zibi no da fatta dole bar ma hanan bor ma harili ya no mazi da a borsi warga hanan da hari ya no wadi mazi mo bayan ga akka borsi shahawadu wato kan shahawatun borsi wala bargo ku fangu wal barga wala hakan mun bayan ga aga fatta borsi albarda barkulci tufar lankai no waisi Ya nu waje da fatta borse borga hanan yaano borkan sa sajora ngam bo tilla suno a mahanan da hari wala hay kanga him ay kanga kai har nan gura kan shari'a da to barga hanan ga fun ihin kayo ga wata kuna ala salasu maratib ane hananen kan barga te zibi kan ga fatta borga hamo ga ane asikala darzahin zabon kubra ibero bil gusli da nyumayya haye ga nyuma yanda ke borga danga janabu da na bordi da janabu na bordi tilas bor mu nyumai bor mu hanan kan ganan bor mu duga kai da ibada ba da ibada ba ni si kai da ibada nan alsalamu da janaba goniga ta igbani ga nima nyumai nima hanan kan na nima sole ibada lokacin sai to agoi ira irne wata kan bora sunna dinga kwara kwara mani fatta borse wala aman fatta har dai bara a wani albartara ban wadin a furwo bara farjora to kullum yi mayan na alboradi an wabaradi dole mu bara mun yi mai yadin no wai borkan al'ada kurkai a sai al'ada kurkai a sai yadin ga sun gambo a ga a ga amkobi san buhari a mun yi mai kan gana amsin ta ibada ya yanno wa barkan hay hayyan kuro den kai ase son kan gana amsin tin ibada ingan bo a gice jahari amun yumai amte temo kan haro matkan alfage ga sifanda har nu kan sifihin zai kubai aga amte kan haro hawo man mambar mai tabayan wo mambar mai da hawo mbo mambar mai hami yan wo mambar mai to wani di kubai bora ga yuman dai amma sun singa mai da hari uzir fo se kan ka borga danga son kirgo yenu sanda sandawora lokacin gon kan boraga tun alfazar janaba go borga wal bor hindir no zama hindir bumbo har de bora hindir da hay kulman fatta bora sin nyumay si borba amma da bora kani bora hindiri mani fatta bora si to tilas bora mun nyumai amma to son yeno ga sandigu hamba ga tibur nyumai hamba ga no borno kan on gumno danindi a stargintan agin dorandi gumo to ni ginga tama nima nim ko ga jingar wat kan wayna fata lokaco yenodin zabu nim dun har dun kan ni sola nim ko ga nyumai to nyumai yango mo annabi sahabai ina annabi nyumai yango filla irsi agobare da kan annabi nyumai yango filla annabi wani gurgusuno kan kiti aisha da maimuna bintul haris aisha ne irkodiya sallallahu alaihi wasallam daga janaba nyumai da aka dora annabi ga haro doringa kan babon no aga jinaji no amma bada amma doringa kan babon amma nyum ce fo ce hinka kalke hinza da ban ga gaso aminga kan ban waro dan ginara am haru am hari sambu aminga nangai kulkan aminga mo gina nyum nango kulkan zibe fatta annabi so ga nango nyum kalama nyum go bori to da na nyum ban. maimuna wani ruwa yara a ne da annabi na harji dinga kambo gano a gakar labura zama inge wo ibwato iwane dushere mantikan labunu bara to annabi ginga kan badan labura da aminga kan baziri gama har dora ba amanyo mun kun mu kan ir ayo dushere bayan gai hayo sino bar ga boyda safun nin kondi ni safun din nin kan bai nyumce hinza nina hardi nin gai kulkan zibe din furni ni nyum to ninga lamba safun gani min kan banyo to ane annabi daninga kambe ñum ce hinsa sallallahu alaihi wasallam engno ana harji gaban kulson aga alwala no annabi ga alwala dai alwala kan igi jingarda in ma nima alwala i hinsa hinsa wani mutai alwala i hinka hinka wala afofo to da annabi alwala gaban kula ga kan baidan harura kini amin ga kan baita yandi amma da inga bonwara amma annabi borno kan gonda hamdi sallallahu alaihi wasallam to a ga kan dan hamno dirra kan ganan harodin malamba kuro banwo kuro da da lamba ga gason annabi har sambu am dori cefo am haro doro aminga bo wunum cefo kalgin dami ga haro ku koyne ga yega doro koyne nga bongo ba ga ga ziri ga sambu kala ce hinza gason am haro doro in absu ga haro doro nga ga hamuga hakiki babar ya ga ti haro magan nan gai kul takalluf sinu matkan ni di hanfo bare ga te bare ga zara fo ci bare mi tayin ga su ga nan gai ziri hakiki ba ga ti nan haro ma bisa nan goga hadde haro bisa nan di ga. to kul burhana to da annabi na haro dorin ga hamu ga nan ga ziri ga son inga ce a amce inyu ne waya ruwa ya fura mai ne a ga sosor nan go kan anyu mai zama nan ga kan labudun gono a ga har gayi to annabi sosor kai na fo amdu batam kan hari man kai norin amin ga ce inyu sallallahu alaihi wasallam am fatta am ko gijin mai muna ne hanfo kan annabi nyu mai sallallahu alaihi wasallam inga na za zarfo sallah sai kan na amin ga hamu to su annabi manata a agwariga can dikka kilinga ga na sallallahu alaihi wasallam yadinga wani wo no kan sifa kubantano wani ni ba bore ce wani modini fattani nga ko jingarda amma da wani a sandi bor singa wani yangana to da borga ba da borka da borna anniye sambu ka dusharo da wani ga kan banyum ke hinza ga son bor ma hardi da na hardi bor lamba safuno ga nimin kan banyum so min kan bai tendi nimin bon ni min kan bai da yakin harura ni bon kuro zama bon kuro ayo funai din kan gon dabor har dora dabor na har dorara agin te bor se hungum kan star gaban bolsi wani sai ba borum da har kai na fo kan gana amma nan gaidin dabu ha o oh, gafis bisi ga son haro kan goni sani su sai ni ga hamu kulga dabar te wani bo a wasa inga ciwo kan lakadir koyo akate nyumma yen wani babu mura kan ane nyumma yen gwanda farilla ci a fode borma anniye sambu ihin kanta ga hamo kulmo du hari nima haro dor kun ga hamu ga ihin zantani min ga hamu ziri da koyne masu lokaci sambu to dini fatta hade nyumma wani woni dumino nte to ni ga samba hari nim da nimi wara nim kukusi nimi da nini da rani muka a ga halal ni nimi jingar da wani wala kware kango kan kware no kan igo isa me da bari ka borga ma borma anniye sambu mu furo harura dai bar furo harura bar fatta bora hana da anniya amma da anniya madalla anniya no borga sambu mu furo harura da bar furo harura son bar miri harura son jana janaba dindira hay kam borga da bar bor fatta mu harika harodin ma ka bormo kukusi wakanci bormo bar mu ka ga jingar da wani mu wani inga gati nyima yango dunguri yan ba to amma irne da bor singi nyumai amma lokaci fonte irko ja wani sahaba sallallahu alaihi wasallam ifun naru mera afogon kan wangudono ifun amma beri yan aidin kita sai an mara yanta sai halbon wura to kuri cinora a hindir kinno kan yeni gon danga son e lokaci jini yeni watino kulu a hindiri to kan a hindiri kula cinya ko sine sai kan wallahi inga hindiri yalla ingingi jingar yadin ina se wallahi dole kal da nyumai mago gnin gugu humburin so nyumai haro di minga dorandi zama bayan ga dabar gonda bi da har lamba ga ga bor dorandi ina se wallahi man do ase fondo dole kala amun nyumai to kan an nyumai mun nyumai na nawi wani se kifi la irko dia sai kala irko dia lala iya hala annabi ne bo inge no nawi ani hankan agu wasa ama tama tama yango go wasa har da doron doran gobar borse to bar ga ta masu san kafa kan gwanda janta kom kan gwanda laktar kwara wani se bar go goro janta da iba in boryanno kan gwanda bere ba kai na fo addina ba kan ganan bora jingoro ima kur borasi da bora singa alwala in ka ta sai labu bora mu cinga ta mu da jingoro era to bora mu jingar yano ammar bin yasir ka goga eh, ai ma wani hadisa fillan ane irko dia ninga don ton misa fora sallallahu alaihi wasallam ane to kinga kani fonda ban kula inga hindiri to kinga hindiri janaba ninga di ga bimbil kula bora matkan almane ngati farkai da bariye matki gite di ayo labora to kan aka agogaci annabi sai kula annabi na sai inna ma yakfika an taqula haza agu wasini sinim te yakini ane fadaraba bi yadayhi al-ard annabi ninga kan bai kalla boga fo annabi ninga manduma tusu aninga kan bai tusu annabi ne dinti wani ago wasani nise sallallahu alaihi wasallam ya ringa mayan da barga ba bor singa bar mandu hari wala janaba no du boro bor mandu hari kan ga nyumai wala haro ne ya amma dorin di fo gono kan ginga bar ganji bar mu nyumai to bar ginga tama tama yango ti du lago nimin kan bakar amte kan labu nango hannano nima anniye sambu nimin kan bakar na fo labu ni nim karkar walin funsu ira yakine amma annabi sallallahu alaihi wasallam a kan dani ga kan baikar aga funsu ira yakine ga nimin wandu matusu nimin kan bai tusu yakine aban ganim ko gijinga wani dabar na te akai borsi hananiyan nan gura zama da hari sino kan borga Nyumai wala har sinu kan borga alwala irko ka tirse badi ka tirse haikan ka kai inan gona in ci tamaya to hananiyan irin na filin da bor mu hanan ga funu zibi kai naga azibai ga kan ga fatta borga hamo ga a ga ce da ñumay yamberi dirko ce janaba nono bordi yan woni matakan irin na kida amma da al'ada kurino wai borno kan a handai kan a ga ce handukul wa bari ikuredin kan gidi Duk kuro kai bara si wala hayyan kurino mantikila suno wobara minga turiyan wo ay aminga am bongo ama feri zama irko da wani gorga suno hindu kan sai ne ummu salama ani annabi sai ai wo borno kan ai bon hamno ga bagumo yalla dai gogo mai janaba sai wal dai gogo mai haida sai haida kan kai sai yalla aige dai bongo ai dai turiyan wo feri ai nyumai annabi ne ha'a A ga wasani sai nima har guru ce hinza ni ga dorni bangora niga na haro mu dugu fur kalam to ni bon puro la ce fo ce hin kakar ce hinza ni din wadin ta man tabo sani sai da ban mu feriyan ya dinga wani ga ti nyom man yan beri ka da afo kan alfagar ka ce ga ti dabara te alislamu inga bo iba bar mu nyumai amma man ta alislamu tare nyumai yanno a zama cafari wo da afur alislamu da te da afur alislamu tare ra zibinu ga ga zagaye hala afur alislamu tare ra yarin ga janabe din kan naji kan na amsin tin ibada dole amin yumai ite dalilin mu da eh usama sahaba da kan tubi kan anyumai eh, sahaba fo gono kan eh, sumama na'am albarfono kan na kan na annabi sahaba fo bi ngono annabi ne nan kulkan idwa im kata in ingisi to ngono han fo sahaba fata siri hare ngono ikubanda ina ji kata irko diya wani jingararo ina hau hal girbi hinza haladi di hay kulkan go wote madina ko arara ago jibo bore misa ike caga am tubi a wangi to annabi ne imatan ina tan akwai hala akwai jingara banda adu turi nya hono din akwai gunyumai a fere ayyuka a ta alsalamu ana kalmatu shahadaci to ite dalil kan ayo sahaba din kan a ta alsalamu kala an yi mai wadin sai barkan fura alsalama tare hunkuna dana dina kalmatu shahada ke a sai da haikan aga da carbon da haika aga ganji to igine bura sai bura mu ko ganyu mai kangana bura mu sintin ibada ganyu mai mun ciya se mu to matkar ki yanne hananiyan aga fega ko kanan di hinka kanan diyan ga kan kanga nyuma yanda ke borbo wasu wura bil wudu da hananiyan kai na kan ce da alwala yano humran ibn aban amanci kala usman wani banya fono kan asawan ane hanfo usman bin affan anam anem ga sihari ingama alwala ingama alwala bore si irko da wani alwala ane kan ikata sihari ana gina ya kine an siran dinga kan baba zama gina no kan isin da nan kan igidi to ana siran dinga kan baba ya kine aninga kan ba ke kefo ce hinka karce hin zakan aban aninga kan muwaro dan an haro da inga meora an kukusi ko kan kinda adan gani na ra karce hinza kan bunyum yoke hinza meyo dini na an yin hinza A ninga mandu manyum ce hinza aninga kamba nyum ce hinza kamba waro kamba wamwa a nyum ce hinza gano an hari a kan bai ta yandi an bongo masai da hangai yano an ce nwaro nyum ce hinza ce wone mo an nyum ce hinza ani ya usman ne borai si yakin no aidi irko da sallallahu alaihi wasallam a alwalada yarin gango alwala asinda bon hawai gumo ya ga budabbar na te a gonda bakcharau alwala gonda bakcoro gumo zama annabi sallallahu alaihi wasallam hanfo ane sahabai sai iminga di barkan a windo me Gwanda bangu kan di wal isa kan di. boraga nyume bango da race gu zahari kulke gunu boraga nyume annabi ne sahabai sai yalla zibi da baraga ine sa ine annabi askin di. ane to ya no barkan ga alwala ni zunubai kul irko gitu sunise wani sai alwala gonda bakcoro Wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam wo annabi dumi abo ngi a aga alwala jingar kulse bayan ga annabi su jingar hin kamar gunda alwala fo jingar kulkan ka annabi ga alwala ase irmo hon kun din dibura alwala alwala ferino to annabi wo adumi abu do kan nasse ke bigati woki kigi ba alislamai ga jingar kulkan ka ma alwala si zama alwala annabi ne din goga ga alwala din nin kan baynyum tali zunubu kulkan ne ni din kan baywo to a aga tu sunisi ya no din ni mewo nyum haikan ni ci tali wane irko ga ya fanisi din ni mondu ma nyum haikan ni guna zunubu wane a ga nyum si ya dinga alwala wa amanti kal hananen no alsilamasi kafara no alsilamasi ya no annabi sallallahu alaihi wasallam ane koy ne kayan doha ne inga ginga al'umma bai da alwala nan gu ane umna ummati ya atuna yawmal qiyamati yawmal qiyamati gurran na min a a yi al'umma ay ya yi matkai ay bai kayan doha hani iga ka da kwarai fo kan ganyalam danga talam al kayan doba ta mara da bore ton annabi al'umma igi bai jamara matkul ki furcin annabi igi bai amma alwala wani alama idin go iga wani sai ine ba dan jora mu al kan ga furu dan jora islamai kan ga karambani ko dan gira alwala nan ga dan jo sinwa saboda hadisa tabbati mola nango alwala nange wo no da inge yo dangi singwa to annabi ne in al'umma umma kayan duhane dika ika da talamiyan talamiyan wuri amanci kala alwala din ki ga tenu ko ne din ga alwala watu kun dinga mana irko subhanahu wataala no yanno jinnay bumbo isba barkan ga alwala danga barkan ga alwala bo bandi bayan gane sidi jinna mu fura'ala Wani sindi ba da kanga ta ilaji bayan ga hali sintin ilaji ni gidi iga alwala ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam a cabir se kan wato kulkan janabi ninji hannu kwe kani o ki ba kitini min yumai din sun gin yumai mahardi wani ma alwala to ba man to din alsalamu wa e iga ba da alsalamu wa kai hannu ko girbi ma alwala ganin ko girbi to da jirai kwai wa kun kan ni foro ta kira to jirwai ta kiwa kai yani gandi nina fo nina allah har sin bok sidai to igbani bani mutubiyan bobandi istighfariyan salatu ala nabiyyan qur'ana choyan bobandiyan koi ne animu bobandi alwala ba din sigi jingarno nim bobandi alwala eddi bilal aga alwala bobandi danga ngo lokaci din di atun ga alwala bar meto alwala firno amma bilal asugura alwala saga koi ne za alwala na ga nafila wani sa annabi sallallahu alaihi wasallam ane bilali sai ifo no nugo te irko sai ai ma nike me dare ai gine alzannara ra annabi sai ai wo kai bai daga ti ai mun bai gogor alwala sayya ko ne wa tukul dai alwala mu nafila ya dinga alwala a ne to wani a amanti kala hanan yin hinkano to din ko te ne man ninga du ganyu yan bero te wala ikaina to in matkar in ne shari'a katirse badilan giti tama ya ne ginga tama da nyuma yan bero goniga nimdu gini ibada te ko nim alwala ay nim tama kanga na nim jinga te da niman du hari kanga kanga alwala gano hananiyan afa kanga ki taharatul khabas bor ma hanan gafun zibi kanga fun tare ga kaga lambani ga shar har no shar har ranu ni bisa wala ni wo bisano kalmoto foforo ga har sai ni ga shar har na sai ni ga to ndi woni zibino kan fatta kaga lambani ga to dindi nango gidan har ga nango du nyum wala mu a'a ni waga ingano na jasa fo kan ni ba to dole ni ga jingaro gayi nima an jasa da nyum kan kan nim ka ga jinga yarun no zanka kaina a tikiriye kan bare ga sambu bayan ga ni wanda zan zanka bare kan ni sambu ya kine da a harmun ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ani da albori zano ni sambu har nim sai sai nan gora amma da bore zano ni ga haro doro mun nan gogana ni ga haro doro mun nan go da zama harmun wo an jasa no ba damu alsilamo a goro har go ga hamo ga zama ago dalilin ra kan annabi sallallahu alaihi wasallam ne kan inga al'umma sare gurzuga yin gite inga al'umma bore sai talihin ka sabbai sai no afa kal hari har mun kan borai sukur wala bore isi hanan isi hanan gafun mun ga wala ge bon sutura diwo ga mun bore ga diye in kanta annabi ne da ki ne sallallahu alaihi wasallam واصل 37 عشان بترن ولا نمكت عليه تعني وتتفرع إلى إلى الندح hananen kan bar te gafun zibi kan ga kan ga fata tare kan ga zama afa irci zibiyan alhada su ga ci zibi kan ga fata ni ga hamu ga daga harmon daga mazi daga wadi da kwara banda kan ga mu ne wala mani to amma bar ma hanin gafun zibi kan gafun tare ango ago ira hananen kan borga te da har sai sai sayan matka irkata daga zanka kai ne kan ga harmon borga zankai kan go ga nanu to inge wo da alborizno imne borga sai sai hari da wanda yezuno mu borga dan ariga nango da wal ma'al wal gusul da nimu nan gonyum nimu nango nyum nanguno annajasa no furni walni ni kaga bisano harra kine ne ni sai ni ko jingare ne wala alwala no goniga ni ka fur har munira to ni nan nango dunyum wala ni no mu to ni dan hari nimu nango dunyum wa mashu da kwai ne masayya ziriyan matkan gingina ir bayanora irci kan annabi sallallahu alaihi wasallam wato ka agoga jingar kul sahabai di in tameka ngono sahabai ninga inge bo ninga tameka annabi ne ise bani ka narin tameka jingarora ine ir dininin tameka no asen ir ni ka annabi ne aiwo malaika jibril no ne sai kan aita mai gonda zibi aseno ainika annabi ne daran ka jingarai sallallahu alaihi wasallam ingno aran dia aran ta mai zibigo iga to aran mi zir laboga wannan gute isi hananiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya no a hadisi hadisira wato kan annabi sallallahu alaihi wasallam wai bare hijabai hijabai kan wabare gida to kula annabi ne wabare sai jigidan digidira hijabai ki gidira imsana hijabai musambube ne igidi ice bora mu hijabo ta amte ba kini shibir kini danga da bora goga dira hijabo zumbuganda jara kancin da amto kini kan bagaba kini to ummu salama gona kan annabi go salama barasi kul ummu salama ne ani annabi sai to kini kan bagaba wo dil goga dira irce cedin ce kwandai di igi hijabo tunan di me igi dir ce kwandai kula annabi ne to waran ma candi kan bakar ne wala hijabo ce wa kancin di danga an ga hamu dabu wa kan ga cindi amto hanne wa cin zira kini yani ga hijabu mu can ganda ti bore mat kam bore gun kuni ge e gendir di hijabu bora mi nikabu dan amma ce go tare zama ce ke dabu yan wani alfagai man charka kau kan auranu tilas no bora ma dabu mandu ma bonno in charka kau hal wajibi no mutu wajibi no shekul yan sanne da alfagai jare amma ce go tilas no bora min ce dabu in ma am hijabu da am koi ganda am ce kon daidin dabu wala mun susat set ganan go dabu to umu salama ne annabi se dinge gogo dira inge cedin iga inge hijabe to nan annabi ne to imi candi kamba karfo to annabi ne sai nan kulki dira danga di fur hijabo da afur zibira ba afur dushar har rano har da bora fatta dushar da adda da labora kini ziriyan wani kaga te labora wannan ga hananandi bura ginga jingarda to ya dinga zibe kan galan boborga irne danga har sai sayan wani bor mu nango nyum wani mu borma nango zir laboga yanno waturadu biha nazafatul qalb yanno iga bonda taharatul khabas borma hanan gafun zibikan gafun tarai ani iga bonda bin hananiya subhano fofur ni se wala hay fo cafartare hay no fur ni binara shaitan cafartare sanni fo kunsum ni se wala hay fo yan to ngum bo wan nafs da fundi wani to ngum bo barga hananiyo kan barga te shari'a ne cabe da sikka yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cabe sai askar kan borgin gite kan ganan sikka din madira danga annabi ne nin ga fangu irku wani beraga to amma annabi ne wa kan shaitan kwanda nin gine sai to mai dagin ha mai non yakin takali ne irku mai non yakin takali ne irku to kul shaitan ne sai to irku mai ga taka to no dinima mai irku ga ga wani shaitan nimne amantu billah huwa al-awwal wal akhir wal zahiru wal batin wa bi kulli shay'in alim to wadi hananen kan ga funu barbi ne gadno wa khuluhuma min adh-dhunub wal ma'asi ya no ko ne barga hanan ga funu zunubu ga da tali tali kai ne kai ne kan ga himoniya ya dinga wani inga ta kan lokacin wani no irga kai ne wo irga ko subhanahu wa ta'ala ware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 da kun hannai wane kan a tonan dirga kan gade ginda hananiyan a wani kitai hakika eh, alfaga bangan dirse ai kan gati janabun yumayyan janabun yumayyan mana manti dubara beri fono kan borkul singate babor mancau alfagaido di fahamandi ni sai ni fahamda ya dinga bor mu kokari ni mu faham matka alfagai goci matka gi janaba nyumaida yani nga asinda duwa asinda cawiza kiga tase anniya day no yani nga anniyano niga sambo a cabir se mo kan janabu ñumaya iri hinkano ir gonda ñumayanwo kanga wasa kanga ti nigi nga fur pompi cire ma haro feri ma haro ni bon ma tabbatandi ka haro to ni hamu kul marganta ma mada hari ni mayo raga ni mayo kukusi mada hari ni ni raga zu wane wani te da anniya kan janabo no nigo nyumai ate janabo nyumai ya wani ago sinsi amma sifa gono kan sifatul kamil e, sifa kubanta ki bi ma janaba nyumai da ngano gati matkaci borma arwala jina din ko sondo ni mahardi din nahardi wati dinga nima arwala matkan niga arwala jingaro se to hardi yango ndo alfaka kata bayanora kan annabi sa ga don ginga kan ba zir labu ga ganyo kan ganan zibe ke lamba ga imudu ga hanan to alfaga ka tedde bor ga hin ginga du ba safun ir zabanora bor fogo ga hala dolo no kal safun a manti dolo no lam deja annabi on wata safun e dumai kan goyir sai sino amma matkal faga na bayano te sandan labubun boga din ziri a wasa din na yumbun bohin hinne haro a bori zibai funu to a sinda tali ate wati dinga bona ma arwala matki ga arwala gingaro se dana arwala te gaban wati dinga am san buhari am danga bon wara am bon fis fis fis fis kala am tabbatar ni kan haro to bon ga kal sor hinza ino ga am bu ga hamo kula mun yuma am sintin ni kan bon wari harai zabe ni kal ganda am san bu kan bo harai zabe ni kal ganda to janabu nyuma yango dainiya hadi ngani di janabu nyuma yango mo hayga bakanse igate amma irkoy dogona kaŋate irse sanda sifai wo kul iri ka follonka ya daina ga fai za janabu ñumay za al'ada ñumay yan za nifas ñumay yan za cafarida tubi ate alsilamu ñumay yango kaga te za mana eh, buko ñumay yan wane yan de jemma wanayi kan al fanke fonga di wajibino a fonga diman to wajibino a kul iri follon kano a niye deynoga fay a niye deynoga fay ari nga wone ni didoga nayno kammo asilamatere addina hinnano gonda kan arano gonda hananiya addina no kan gonda hananiya alsilamu fo a gogir labarandi cefari labayra annasarai ngewisi janabu ñumay annasarai isi baba nyumai yan sample yakini ngi te handu margi man nyuma zama kazama yan no zibiyan no matkir koyne innamal mushrikina mushrikuna najasun idi anna jasa yan no ba kan no igu bonda anna jasa ma'ana wani binai gite anna jasa ya no ga ha mai bumbo gate anna jasa borani america bora matkin gai gate ga bai kan bora al-silamu zami kul jogale afo al-silamai kwai kan no mai gida idumai no chafare mbo gida amma mata kan ni te ga bai boro al silamu no boro chafan no ngati hananiya zandi ga hanan kun ni faham ka al silamu no dam dole alal aqalla zarira ni al silama hanno nigi nigi jingar jingari zuwa wala jingar fukul kan ni ma arwala se arwala mu nangay kan nigi nyum gati nangay kan ga targa zibi sambu ni bai ni monduma ni cey nangay wono ni ga ham wala ga targa zibi sambu alal aqalla sorgu ke akalla هرينغا ليغا خانان داي نومي الفجر ما اروالا الاولى ما اروالا الاسر ما اروالا على ايس الماري ما اروالا انيتي المارو دسا فا وانا اروالا فلون كا جين وسا دين غتار هارمون مو كدين يي تجند كوين هرينغا ني دي على كل حال الاسلام تري ادينا غون خانان يا دين نو جنابا مو متكو كان نو دينو البورنو ولا وي بورو دين بالي جوكي اجين دي اما جربرا مندي ولا مندي دين غوند غور min ni di watu kul janabago gudu ni waɗi hanana ni bani suba nyuma yam bani o ni ga arwa e eh, ni ga janaba nyuma dole wadi se matkan e eh, la khadari koy ani da il ko te yeni la loto aga wajibi barkam bay inga si hiniga lamba hariga to am su ko inga wandaga am kalamu sola din bay kan yeni gono ni singa nyuma da hariyena tino ra daga tino wanda muradu to an ga ga sola gina gena hinai wata kan kancine nin dadi kyar banda nima koygo janaba din jumay alal aqalla manti wajibi no nima kaninde janaba amma dingi hin nima janaba jumay ga kani nganoga boori ga bisa amma da irko te ni ni ga girbi alal aqalla iga ba nima koyga arwala wani go sunna iraka annabi sallallahu alaihi wasallam ana bore da. mana wat ka annabi a dinga kwara bora aga ba mwa wala ba ma koy jirbi kula ga arwala no dir ko jeni singa arwala ni gi di arwala gin dorandi yeno lalagumo ni matame ni min dubara kulte halal fazaro go to ni hari dungu sola kan niga e eh, nyomaida to di ir ko te hari sino hari sino janabu duni kan gi indirra wonni ko arbora ko di cere ni la har gon ko pompo ferde ite ko pire alfazaro mo kaga to matin ko gorno gane zade kan hari sino jingar sino janabu nyuma yan sino a ah, shari'a ne wata kan hari sino borga tamuno niga tame ifo gati tama yan o kan sigine tayammum ngati ni gin kan karla boga mo funsu ga zibi zibai ka kan galan baga mutu sin mondo maga mutu sin kan fata ga abandai no ne tama yan tama yan wo gati aga sambini si hanan yang kaina aga sambini si hanan yang bero ani ga kaini si arwala nangura din sinda arwala aga kaini si janabu nyuma yan nangura da janabu nyuma yan duni yari ga mata kanci ni ga tenuwa dir ko te zangaino go ni ga kan a ni ga ingo goida haro bo amma din go goida haro din kula ga tani star dubani sandu hungum lalo duni wani daga bai dumiyan go na kai isihin hari hari yeno im goida wal bahar har don da cino to yeni gono isi isina gi dorandi bal bone ag ingi wi bone aga dori tonton yi kan doro siban igingay bombay yadi nga i giti da bora bay aginga dorandi adina wo asiba bor bon mi nga bon dorandi asiba nim te ay kangin halici kanga te sababu nima bu yadi nga ni ga koyi nima tame wani sharia dogona ino kan ati bors yadi nga wani irin fahamda wani cito aga buri gumo yadin no e eh, wati kan cini bora an janaba nyumai sharia ra asinda tali ni hinga du servette gin bon tusu mushkil gon kan bor fon sifa igi mil janabu nyumai o do no kal bor mate do buta man ti shartu no jine ku karra hari ga furo ni hinga janabu nyumai da pompi cire ni hinga janabu nyumai bongura ni hinga janabu nyumai pisina ni hinga janabu nyumai ni hinga ni asambu muzurgo furo yadi aga kayna se janabu ñe manti charte no kalanda buta irfam yadin no tali suino kurñande on ɗiga morgu du chero ay min gay janaba ñomay ini mubah manti ɗon no armate bo amma aga halal matka annabi sa sallam aga tenganɗinga gorko sine haliga forunde cere to yadin mono e lokaci kan annabi ganda maimuna e ñomay kuru kan annabi ñu may gaban mai mun ninka ta se zara zara am du inga ga hamo tu su ga haro kan ga annabi man bara amanata to man to wando ga ce ba asibisa talisino di yeni gono ni ma serveto samu nim to ñu may gaban ma serveto samu ga tu su ni ga wadi asinda tali aga aga halal aga bi samat kan alfagai ina bayanai teda ya dinga wane yan ngai no ga ti e eh, dunguri yan bon e eh, ci te kan faga a bangan irko mata irin faham inshallah irga koi da mawdu'u da gina ira alfagihin kanta kanga koi da bayano da gina